mamakon ruwan sama da aka samu shine musabbabin ambaliyar wadda ta lalata ɗakuna a garuruwan ringim da taura da haɗeja da kuma dutse babban birnin jihar ta jigawa ƙididdiga ta nuna ɗakuna uku ne suka rushe a garin ringim da wani ƙauye da ke makwataka da shi a taura kuma ɗakuna goma ne dutse kuma uku yayin da ambaliyar ta lalata ɗakuna uku a garin haɗeja Alhaji Ahmed Mahmud Gumel shine mataimakin gwamnan jihar Jigawa kuma shugaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tallafawa jama'ar da ambaliyar ta shafa. Duka dukansu an samu wannan barna shine dakuna dubu uku da ɗari bakwai da goma sha takwas. Yanzu duk waɗannan wanda suka gidajen su ya zube suna makaranta ana ciyar su ana ba su sabulun wanka ana ba su duk wasu abubuwa da baka tunani na rayuwa. Kuma wannan ba shi bane na farko kowane lokaci daman mukan sami irin waɗannan abubuwa kalubale kuma gwamnati tana shigowa ta ba da kayan abinci ta ba da komi kafin ma a zo a fara yadda za a yi a ba su kuɗaɗe su je su ɗan sami abin da za su gina a gidansu. Koyaushe ne mutanen da wannan ambaliya ta ta gayyara za su samu cikakken tallafi daga gwamnati Alhaji Ahmed Mahmud ya ce. Suna can suna rubutuwa report ɗin. Abu ne wanda za a yi shi a tsanaki kuma za a yi tsakani da Allah babu cutar wani babu kuma cutarwa a ciki daga dai sun kare in Allah da za a kawo a taimaka musu Shugaban kwamitin tallafin ambaliyar a Jigawa ya ce a duk shekara gwamnati na ɗaukar matakan rigakafi baya ga wayar da kan jama'a game da illar ambaliyar. Lokacin da muka shigo mulki kowane gari takan fitar da titi ta yi kwalta ta yi musu gudanar ruwa da sauransu. An samu sauƙi da dama a garuruwa irin wannan. Kuma a je wuri a a share shi a ga wuri nan ya yi kazanta da shara da me ya toshe ruwa a je a cire a gyara to amma babban kira da zan yi da jama'a shine su lura wasu ayyukan ba sai gwamnati ta yi ba su mai da hankali ke ganin inda ruwansu ke bi su gyara da kansu jihar jigawa da na daga cikin jihohi a tarayyar najeriya da ke fama da ambaliyar ruwa a duk shekara lamarin da ya sanya masu kula da al'amura ke ganin lokaci yayi da mahukunta za su lalubo bakin zaren magance matsalar baki ɗayanta. To amma mataimakin gwamnan na jigawa na mai ra'ayin cewa. Akwai yanayi iri biyu a duniya, akwai sanyi akwai zafi. Idan zafi ya tsananta akan samu wani abu da bature yake cewa global warming. Idan aka yi global warming to eh, kankara da suke glacier can za su narke za ta zama ruwa za ta fito ta ci duniya wuraren da ruwa ma baya ci zai ci so wannan abubuwa daga Allah yake babu wani gari da kake tunani a duniya yanzu wanda ba zai iya samun irin waɗannan abubuwan ba duk gyaransa saboda haka yanzu kana ganin ƙasashen duniya wanda ruwan ma gangan kirjin su yake kawa wasu ma cinye su yake Alhaji Ahmed Mahmud Gumel kenan mataimakin gwamnan jihar Jigawa kuma shugaban kwamitin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta ritsa da su a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.